أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب shin waɗannan kafirai ba su ga muna rage faɗin ƙasar kafirci da yaɗa musulunci a cikinta ba ta yadda musulmai suke buɗe ta su shigar da musulunci a cikinta ba, Allah shi yake yin hukunci, ya zartar da abin da ya ga dama a cikin bayansa, babu wanda ke bin bayan hukuncinsa da sokewa ko canzawa ko jujjuyawa, kuma shi maɗaukakin sarki mai saurin hisabi ne zai yi wa mutanen farko da na ƙarshe a rana ɗaya.